اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما a lokacin da waɗanda suka kafirce wa Allah da manzanninsa suka sanya girman kai girman kai irin na jahiliya a cikin zukatansu girman kan da bai da alaka da tabbatar da gaskiya sai dai kawai son zuciya suka kyamaci shigar manzon Allah garin Makka a shekarar Hudaybiya don gudun kada a aibata su a ce ya samu galaba a kansu to sai Allah ya saukar da natsuwa ga manzansa ya kuma saukar da ita ga muminai don haka fushi bai saka su sun fuskanci mushrikai da irin abin da suke yi musu ba kuma Allah ya lazumta wa muminai riko da kalmar gaskiya ita ce la ilaha illallah kuma su tsaya da haƙƙinta sai suka aikata hakan muminai sun kasance sun fi kowa cancanta da wannan kalma daga waninsa kuma su ne ahalinta saboda abin da Allah ya sani na alheri a cikin zukatansu hakika Allah masani ne akan dukkan komai babu abin da yake buya a gare shi.